haka ne wankan janaba yana da sifa guda biyu akwai sifa da ake cewa sifatul ijza ta wadatar akwai kuma sifa da ake kira sifatu kamal siffa ta kamala wankan janaba a siffarsa ta kamala shine idan ka zo za ka yi wanka ɗin ko za ki yi wanka ga ruwan a gabanka farkon abin da za ka fara yi za ka karkato bakin mazubin ruwan ka wanke hannunka so uku sannan sai ka tsoma hannu a cikin ruwan sai ka ɗebo sai ka wanke gabanka a daidai lokacin da za ka wanke gabanka a lokacin za ka ƙulla niyya ta wankan janaba wanda yake wajibi ne wanda yake farilla ne wanda yake dole ne idan ka wanke gabanka ma'ana ka yi tsarki kenan to daga nan kuma wato sai ka yi alwala irin yadda kake yin alwala ta sallah ba wani bambanci da kowace alwala ta sallah abinda duk kake a alwala za ka yi sai abu ɗaya na ƙarshe shine wanke ƙafafu sau uku to wannan sai ka kyale shi ba za ka yi shi ba to daga nan gudan sai ka ɗebi ruwa a cikin tafin hannunka ɗaya sai ka zuba a kanka ko da yake kafin haka ya kamata ka tsoma yatsunka guda hannunka guda biyu a cikin ruwan da kake wanka da shi ba tare da ka ɗebo ruwa ba ka fito da shi sai ka mummurza kanka saboda kowane gashi da ya buɗe lokacin da mani ke ƙoƙarin fita daga jikinka ya koma yadda yake dan gashin dan adam yakan bubbuɗe musamman gasunsa na ka gashin idan ka zuba ruwa a haka na iya haifar maka da ciwon kai ko wani abun na daban bayan ka mummurza kanka to shine sai ka kamfaci ruwa cikin tafin hannu sai ka zuba a kanka ka tabbatar ya game ko ina a kanka ɗaya kenan ka sake kamfata na biyu ka tabbatar ya game ko ina a kanka sannan kuma ka sake kamfata na uku ka tabbatar ya game ko ina a kanka to idan kai wannan shine sai ka ɗebi ruwa ɗin kuma ka game dukkan jikinka da shi kana mai farawa da ɓangarenka na dama kafin ɓangarenka na hagu tsagen jikinka na dama kafin tsagen jikinka na hagu ka tabbatar ruwa ya taɓa ko ina to idan ka yi wannan ne ka kammala abu na ƙarshe shine sai ka wanke kafar dama ka kuma wanke kafar hagu cikon alwalar da ka riga ka faru to wannan ita ce siffa ta kamala a wankan janaba in wankan janaba ne haka ake yi in wankan haila ne haka za a yi in ma wanka ne na biki jinin biki ya ɗauki haka mace za ta yi bambancin su kawai shine niyya niyya ce take bambanta su in za ka yi wankan juma'a ma haka za ka yi in za ka yi wankan idi ma haka za ka yi bambanci shine niyya to wannan ita ce siffa ta kamala kun ga idan kun lura da wannan siffa wato tsarki wato mutum ya wanke gabansa ko al'aurarsa kenan wanda a lokacin zai kulla niyya daga nan gurin sai alwala cikakkiyar alwala daga nan gurin sai wanke kai so uku kuma ruwan da mutum zai ɗiba ya wuce cikin tafin hannu ɗaya daga nan gurin sai game jikinsa da dukkan ruwa daga nan sai wanke kafafu idan ka ka sai ga ababai guda hudu ne ake yi a cikinsa kar ka manta da niyya niyya kuma mahallinta a zuciya ne innamal a'malu niyyat wa li kulli imrin ma nawa amma idan mutum zai siffa ta al-ijza wadda ta wadatar wadda ba sai kai alwala a ciki ba kana zuwa kayan niyyar yin wanka din kana kulla niyya a cikin zuciyarka kawai sai ka ɗebi ruwan ka watsa a jikinka ya game ko ina in ma wani kududdufi ne ko gulbi ko rami a gabanka ko sirimin pool din nan da ke wurare sai ka yi tsallaka fada a ciki ka kulla niyya da ka fito abinda da za ka yi shine abu guda biyu na farko ka ɗebi ruwa ka kurkure bakinka sannan kuma sai ka ɗebi wanda za ka shaƙa ka fyace na hancinka shi kenan ka kammala wanka kuma ya halatta ka yi sallah da wannan wankan hadisi cikin sahih muslim ya nuna haka ina jin babu wata wahala a cikin wannan sai dai wanda ya wanka na farko ya fi ka kamala saboda ya bi ka'idojin duk yadda suke dan haka yana da kamala wankansa ya fi cika ya fi ka lada wanda ya nabi kuma ya yi kuma in ya yi sallah da shi kuma yayi. dan kasancewa ba a yi alwala ba wannan ka'ida ce ta malamai cewa karamin kari idan sun haɗu da babban kari to da ka kawar da babban kari karamin ma ya tafi amma ba lalle bane dan ka kawar da karamin kari ya kasance babban kari ya shiga ciki ma'ana alhadasul asghar ya talasha fil hadathil akbar shi karamin kari wato shine bawali bayan gida mazi da sauransu yana narkewa ne a cikin janaba lokacin da ka wanke janaba ka wanke su gaba daya ina fata an fahimta wannan shine abin da na faɗa a wancan lokaci sannan kuma shine na sake maimaitawa a yanzu kila sai dai ko bayanin na yanzu ya kasance ya fi na da fitowa